saduwa a cikin wannan shiri na shanshani shirin shanshani shiri ne da kan zuwa mai sauraro a wannan kafa ta tashar yanci mita 300.1 a kan zangon fm kamar kullum sunana najib mustapha bawa nagarin garin cahe nake farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shiri inda a yau a cikin wannan shiri za mu kawo muku rahotanni akalla guda shida rahotonmu na farko wata mata ce da ta amince da wata baiwar allah tun tana da ciki dan wata tara ana gab da haihuwa ko yau ko gobe inda ta bi ta har tsawon kwanaki suna kulla mutunci da kuma mubaya da abin da ya shafi kawance na gari to ashe wannan ƙawafa tana kokarin ta zambaci wannan mata ne da suka haɗu a cikin 'yan kwanaki a watan ƙarshe na ɗaukan cikinta inda tana naɗi wannan mata har ta amince mata daga bisani kuma ta yi wuf da jaririn inda aka nemi jaririn ma aka rasa wakilin ya leƙa anguwar mu'azu da ke ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a jihar kaduna inda ya jiyo mana wannan al'amari kuma ya samu zanta da ita wannan mata da aka yi mata wub da jariri dan kwana arba'in allah sarki ɗa da uwa sai allah wannan yaro dai yanzu ya riga ya zama tarihi kafin mu biji kuma abinda zai wakana a nan gaba al'amarin da ya shafi lalacewar gada a ƙaramar hukumar jos north wakilinmu ya haɗa mana wannan rahoto da ita wannan gada mai suna gada su gai da take kalmar hukumar jos ta arewa wakilinmu ya haɗa mana wannan rahoto dangane da ita wannan gada da ake ganin an yi ta tun zamanin zamunna amma yanzu ba wannan gada tana cikin wani hali za mu bi wakilinmu a kalamar hukumar jos north dangane yadda wannan al'amari ya faru wata yarinya da aka yi mata fyaɗe kuma ya sanadiyar mutuwanta wakilan namu sun zagaya cikin ƙungurmin daji sun gano inda aka yi ma wannan yarinya fyaɗe da kuma inda aka kashe ta da ma kuma yadda aka ɗauko ita gawa wannan yarinya allah ya ci gaba da ba mu kariya allahumma amin yadda wannan abubuwa yake tafiya a makon da ya gabata ne yau mako ɗaya kenan laraba allah ya yi wa tsohon gwamnan tsohuwar jihar kaduna rasuwa malam abdulkadir balarabe musa wanda aka fi sani da malam bala ƙaya. domin kowa lokacin da suke jam'iyyar prp akan kira bala da bala ingawa da kuma bala kyafi to allah gafarta ma malam bala alhaji abdulkadir balarabe musa wakilin ya leƙa wannan wuri kuma ya haɗo mana rahotonsa an ce ana bikin duniya akan na kiyama a lokacin da ake jimamin rasuwar malam abdulkadir balarabin musa su ma a garin zazzau suna murna ne na baiwa sabon sarki alhaji ahmad nuhu bamalli sandar girma nan ma akwai rahoton da wakilin namu ya haɗa mana a cikin wannan shiri namu na shanshani sai kuma abin da ya shafi a yadda aka yi ta fafasa wurare a kwanakin baya har aka fasa ma wa'yansu al'umma dukiyarsu ta kashin kansu wacce ba ta gwamnati ba musamman masu kamfanoni masu zaman kansu da aka farfasa musu wurare to an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai ka dubin wayannan bayan Allah ta cika inda jami'an tsaro na 'yan sanda suka kamo wayannan da ake zargi da farfasa wayannan rumbunan ajiya na kamfanoni masu zaman kansu alama wakilin namu ya haɗa mana waɗannan rahotanni to yau waɗannan su ne ababen da muke ɗauke da su a cikin wannan shiri namu na shanshani. najib mustapha ba wa tsafe ne ke farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shiri amma na san baban gida ko malam shamsu shamo za su rubuta muku lambar da akan turo mana sakonni kadai a cikin wannan shiri na shanshani sifili takwas sifili shida biyar tara sifili takwas hudu hudu biyar sifili takwas sifili shida biyar tara sifili takwas hudu hudu biyar wannan ita ce lambar da za a turo mana sakonni kadai a cikin wannan shiri to bari mu garzaya anguwan mu azu mu ga yadda aka dauke wannan yarinya albashi idan muka dawo sai mu dora a cikin wannan shiri gashi wannan rahoto mataran juma'a da zuzu ta tambaye ni mai gida na na ce mahaifiyarsa ta aike shi kano baya gidan kenan sauƙi baya na ke duniya ina za mu je ne a karo daban-daban shirin shanshani ya sha kawo rahotanni da ya shafi na wasu iyaye da sukan haifi 'ya'yansu kuma su yadda su a wannan karan da ya sha bamban don kuwa wata barauniya ce da ta ta kiwon hankalin wata mata mai tsohon ciki da ya kai ga ita wannan mata mai tsohon cikin ta ba ta amincewa har kwana arba'in tana bibiyanta har sai da ya kai ga wannan baiwar Allah ta haihu inda ita wannan mata da aka amince ma ta bi ta har gida ta ɗauke mata wannan sabon haihuwan da ta yi wannan al'amari na tausayi da juyayi ya faru ne sakamakon irin yaddan da ita wannan baiwar Allah mai sabon jariri ta yi ma wannan barauniya shirin shayin shani ya leka inda wannan al'amari na tausayi ya faru wanda ba kasafai wannan al'amari na satan jariri yakan faru ba wannan al'amarin da ya faru ne a angon ma'azu da ke kaduna a najeriya nan take muka shiga cikin wannan gida inda muka ga mai jegon a zaune tana juyayin wannan al'amari da ya faru da ita mun ji ta bakinta inda ta yi bayani sala-sala na irin haɗuwan da suka yi da ita wannan barauniya ta yi bayani kamar haka ta ce min awo ta zo a lokacin kin karanci tana da ciki ita ma ko dai kawai hakan nan ni dai na ganta a zaune amma kuma zuciya ta bai bani ba ciki gare ta ba nan dai aka kira sunana na amsa kati na tashi zan wuce ta taɓo ni ta ce in ba ta nomba na sai na saka mata nomba na da kika saka mata nomba sai me ya ci gaba da faruwa sai ta kira ni sai ta ce min me za ta sa na ce ta sa maman isa sai ta kira ni na ma manta na bata sai ta ce min amina ce sunanta kenan mm, haka ta ce min sunanta amina ne ah. ta ce ni na bata namban a asibitin yara sai na tuna na ce mata oke ce wannan ne numban ki ta ce min e na ce to zan yi sai dinta sai na yi dinta ana na ana nan tana kira na muna gaisawa sai ya kasance in ita bata kira ni ba ni zan kira ta mu gaisa sai wata rana ta kira ni a waya ta ce min za ta zo gidana sai na ce mata to ta zo da waya da waya ta zo nan inda nake na fata abinci ta ci na siyo mata zuƙo ta sha ta tashi tafiya na raka ta hatiti mai magi ta hau mashin ta wuce na ce mata nima in allah yadda zan zo ta ce min to sai na zo muka yi sallama na dawo sai mai gida na ya dawo daga tafiya sai nake bashi labari na ce mishi na yi kawa asibitin yara ya bar ni in je gidanta sai ya ce min ba za ni ba sai na ce mishi ita fa ta zo nan inda nake kuma kan in kira ta so ɗaya ita ta kira ni mun saba da ita sai ya ce mu ya hau faɗa wai matar daga haduwa da ita daga asibiti har kin kawo ta nan cikin gida sai na ce mishi ai mun saba sai ce min to ba za ni ba sai na haƙura ana nan ana nan tana kira na muna gaisawa sai ta kira ni a satin da ta koma ta ce min ta haihu amma ba ɗan ya rasu sai na ce mata to allah ya ji ƙanshi in allah da zan zo mata baraka ta tambaye ni yaushe zan zo na ce mata in allah da zan zo cikin satin nan na ƙara tambayar mijina a karo na biyu ya ce min ba za ni ba na haƙura ana nan ana nan tana kira na na haihu in ce ban haihu ba na haihu in ce ban haihu ba ranin sai na haihu na haihu da kwana ɗaya sai na kira ta a waya na ce mata na haihu sai ta ce min allah da za ta zo washe gari sai gata ta zo nan ta wuna a nan tun safe sai bayan isha'i ta tafi sai bayan shayi ta tafi to a wannan lokacin ne ta tafi da shi wannan dan naki ko ya yake a'a sai ta ce sai cibin yaron yana ruwa-ruwa sai na ce mata zan kai shi kemis su bani magani su haɗa mun magani sai ta ce man ai tunda da spirit ɗinta yana nan wanda aka bata ba ma su taɓa shi ba in allah ya kai mu gobe in dai mijinta ya bata za ta kawo mu sai na ce mata sai ta ce min ya na gani sai na ce aika in takura miki ne na ga yau mijinki ya baki kin zo kin wuni ka in takura miki ta ce ba koma ita san ma ba zai hana ta ba a lokacin kafin ta tafin ta ce min mijinta ne ya kawo a ranar juma'a da ta zo ta ce min mijinta ne ya kawo ta shi zai zo ya ɗauke ta da daddare da daddaren ma shiru bai zo ba bai kira ta ba ta ce min bai kira ta ba wai suna mitin a kasuwa idan sun tashi daga mitin zai je family house su ya gaida iyayen shi sannan kuma yanzu kuma a lokacin isha'i ta yi sai na ce mata amma kwadare zai miki a nan Tun da baki san sanda zai zo ba sai ta ce min haka ne ko in zo in tafi sai na ce mata gaskiya dai sai ta shirya sai ta tafi na fita siyo ashana bani da ashana na ce zan hura wuta da asuba sai ta ce to mu fita tare muka fita muka yi sallama ta wuce na je na siyo ashana na dawo washe gari tun da safe bakwai ma bata yi ba sai gata ta kira ni a waya ta ce min ta zo ga matana a kusa da gidan na ce mata to ta zo ta bubbuga na buɗe mata ta shigo da ta shigo sai ta ce min sai yanzu kike ɗora ruwa na ce mata e sai ta ce min ita jiya ko bacci ma ba ta yi ba sai na ce me ya hana ki bacci sai ta ce min ai shana shirye-shiryen zuwa kano sai na shiru ban ce mata komai ba ta fito ta ci gaba da izamin wuta ta ga na fito da kayan wanki ta karba ta ce in kawo ta min ta mun wanki ruwan ya tafasa ta kwashe ta kai mun bayi ta ɗibo ruwa ta kawo min umma jaririn wanka na mishi wanka na sa mai kaya sai da ce min in yi in shiga bayi kada ruwan ya wuce na daɗe da yawa na ce mata to sai na bata jaririn na ce ta shafa mishi hoda na ɗauko doya na bata na ce a fere a soya mana ta ce mun to na ce mata amma bani da madara da milo ga ba yan aiki ta ce in kawo kuɗin ta siyo min na ɗauko dubu ɗaya na bata ta karɓa na juya zan tafi sai ta ce min in kawo zanin wuya ta kira ni ta ce min amma yaron nan kan bashi shi kadai a gida inda zan shiga bayi to ta goya shi ta tafi da shi mana sai na ce mata to na juya zan tafi <laughs> ta kara kira na na ce biki ban zanin goyo ba na ce na dako mata na zo na aje na kuma juya zan tafi ta kara kira na <laughs> na ba ta zanen na ba ta zanen ta ce ma goya mata yaran kar yaran ya faɗo ƙasa ba ta iya goyo ba na ɗauka ɗan na goya mata ta goya shi na ƙara tohowa zan shiga bayi ta kwada min kira ta juyo ta ce mun goyin yi na ce mata ina bayi ta kuma kira na ta ce mun sun wuce na ce na so ma wankan gaba na ya faɗi Nena tuna ban fa taɓa zuwa inda take ba ban fasanta ba na sauri na budo na ɗau hijabi ne na ga da ta zo da shi babu wayanta babu ina kuka na kira mijina na gaya mai na fita waje ko zan ganta babu duk shagunan da akwai a layin nan ban ganta ba ne na shiga makwabta na gaya musu su fa wasu daga cikin makotan wannan mai jego da aka yi mata wannan aika-aika sun yi bayani da jan hankalin mata da irin shawarwarin da suka ba su game da yin kawaye na ɗaya kafin mu ce komai sai ce wannan abu allah ya sa wannan masifa kan mu ƙara ganin irinta wannan da kuma idan allah ya rayaye ne ubangiji allah muna roƙo allah ya bayyana mana shi allah ya tona asirinta ga mata yan uwa abubuwan da ake yi yayi yawa saboda ko ma ka san mutum ko baka san mutum ba jarabawa ba ta tana wa kowane bawa mun bar shi a kaddara amma in allah ya da wannan tashin hankalin da ta sa wani ma baka taba ganin shi ba saboda sanadiyar batan yaran nan mun ga mutane kala kala wasu ma daga unguwanni suke zuwa suke ta yin jaje ga wannan abin sai dai mu ji hankali in yaron nan yana kusa Allah ka bayyana shi in tana duk inda yake Allah ya bayyana shi in ma ta dauke shi da wata manufa ne in Allah yadda Allah sai ya bayyana shi kuma in Allah yadda ba ta samu kwanciyar hankali ba insha Allah kamar yadda ba mu samu kwanciyar hankali ba gaba ɗaya mu ita ma in Allah yadda ba ta samu kwanciyar hankali ba Allah ya bayyana ta a duk inda take Allah ya dawo da shi cikin kocin lafiya shi ma mai angon wannan yanki yayi bayani kamar haka to akwai wani al'amari abinda na kalle shi shi wato na kalli shi ta cewa wato akwai mutane su daina ko kuma eh, su daina in general dai mutane gaba ɗaya maza da mata su daina wato yin kawance da mutane ko abokantaka da mutane kawai kowane irin mutum aka gani a kama yin ƙawance da shi da nan ne a bahaushe yana cewa ya yi wata karin magana ce tsintacce mage ba ta mage to kaga irin wannan magen kaga tsintacciya ce kuma kaga ta zo ta haifar da mummunan al'amari wanda bai abin nan ba saboda haka muna kira ga jama'a da su kiyaye maza da mata da yin abokanne ko kawaye hakanan kawai ba gaira ba dalili baki san gidan ba baki san yan uwanta baki san asalinta ba kawai a kama yin kawance dan an je asibiti ko gidan suna ko gidan mutuwa ko wasu gurare da sauransu to gaskiya irin wannan abun bai da alfanu kwarai da gaske To a tuni dai wannan al'amari yana hannun jami'an 'yan sanda inda suka tabbatar da faruwan wannan al'amarin kuma za su ci gaba da bincike domin gano inda za a gano wannan matan. Karshen shi wannan rufotin kenan Shehu Usman Liberty TV Shanshani. Tumarala barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri. sai mai fatan Allah ya ci gaba da bamu kariya kuma iyaye a rika takatsantsan domin kun dai da wannan al'amari ya faru kado za'ita daga jihar katsina tijjani sarkin kasuwa da kuma alhaji aminu roja duka muna muku fatan alhari inda kuka ce a ci gaba da kiyayewa wurin ganin ba kowa za a amince mu ba rufai abakar gra daga anguwar rimi amma yanzu daga sabon titin kwaɗo da ke cikin garin katsina Taura maka fatan alkhairi da kasancewa da mu a wannan tasha. Isa Sani manajan Greenhouse to Liberty ne tana nan tana jiran Nartala daga Greenhouse Katsina muna jiran namu talar a kawo mana. Muna godiya manaja da kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Nura Sani Zakka daga jihar Katsina to muna godiya bala kwamanda daga ukuru sula babban wando da kuma ah, babawo shehu narkuta daga jihar filato alhaji ali mai kwalabe da ke layin sarkin kiɗa jos kai ma saƙonka ya shigo kace akwai buƙatar a ci gaba da kiyayewa jamila baffa da ke bauchi da muna godiya da kasancewa da ku Umu saudat da ke cemetery dr nasir yusuf da ke laranto yan katako kai ma muna godiya da kasancewa da kai to bari mu leka jos ɗin, mu ga yadda wannan gada ta sugai da yadda take kokarin karewa da kuma yadda al'umma suka kira wakilinmu ya habarta mana wannan labari inda ismail mabo smb daga jihar kano ya ce akwai bukatar faɗaɗa wannan bayanai don yadda za a kira ga al'umma musamman shugabanni ko shi shugaban gwamnonin na arewa wato simon bakwalalon ya kai ɗauki ga ita wannan gada a kwamishinan yaɗa labaru mr yakubu datti to muna kira gare ka akai ɗauki ga ita wannan gada da zamu je mu ga rahotonta bari mu je mu ga wannan rahoto alabashi idan muka dawo sai mu ɗora ga wannan rahoto wannan gadon da tarihi ba zai taba manta da shugabannin baya ba na irin gwagwarmayan da suka yi na ganin an kafa wannan gada da inganci sai dai ba gadon da ya kwace sama da shekaru hamsin da gina shi yana fuskantar kalubale da barazana na karyewa shi dai gadon da aka fi sani da gadon sugai yana cikin karamin hukumar jos ta arewa najeriya shirin shanshani ya yi nazari da duba halin da wannan gadon yake ciki inda gadon yake buƙatar dubawa na gaggawa ga gwamnati. Mahimmancin gadon da yana da fa'ida don kuwa yana cikin garin Jos ne inda al'umma da dama suke bin kan gadon, domin zuwa garuruka da ƙananan hukumomi daban-daban da ke cikin Jos. Rashin kula da wannan gadon da ya sa wasu ɓata gari suna shiga cikin ƙarƙashin gadan inda suke kankare ƙarafunan da ke rike da gadan. amma eh, shi wannan inda ake zai waka da illa a za ka koma kuma ake inda suke can zai waka da to mu dai a nan muna fatan gwamnati za ta yi gaggawan duba halin da wannan gada yake ciki kamun ya kai ga ya rushe don kuwa halin da wannan gadan fa yake ciki yana bukatan dubawa na gaggawa tare da fatan za a ji wannan kiraye-kiraye da da dawowa daga just not a ita wannan gada ta su da kuma yadda wannan al'amari ya kasance bari mu je kun mashi har yau dai a kalamar hukumar kaduna ta kudun jihar kaduna Me saurare za ka yi mamakin ganin wannan daji da shirin shanshani ya shigo domin ganin ma idanuwansa na wani al'amari na rashin imani da wasu ko wani ma wata karamin yarinya mai shekaru biyar zuwa shida fyaɗe a wannan daji da muke ciki a yanzu da ya sanadiyar mutuwan wannan karaman yarinya a cikin wannan daji biyo bayan irin aika-aikan da aka yi mata a ciki nan a nan daidai nan muka zo muka same ta kanta yana nan kahuwanta na nan har ma muka sawun shi inda tsallaka titi ya gaya mana shi shine muka tuda da tabarma muka zo nan din wajen ɗauka yarinya dama muna neman ta tun sha ɗaya na rana muke neman da mu da su saki iliya da kawunta sai muka tarar da ita nan a kwance kanta ya kalla haka ta kafafuwan gari shi da yadda ta yi shure-shure ga takalminta ɗaya yana jiki ɗaya ya fita da jini a hancinta bakin ya yi baki muka dai ɗauke ta muka tafi gida da ita ba mi kasa a gwiwa ba mun ya zuwa gidan margayiyar mai suna aisha inda nan take muka ganta a kwance hakan ya sa muka ji ta bakin iyayenta da ta yi mana bayani kamar haka suna na aisha babanta yayana ne an neme ta ba a ganta ba tun sha ɗaya ake neman ta ba a ganta ba sha ɗaya na rana ba a ganta ba da an ta gurin hukuma an ba da cigiya su ma sun iya bakin su ba a ganta ba tana kimanin shekara shekaranta shida sunanta aisha ba ta fita ko ina wallahi iyakacin da cikin gida ba ta fita wallahi ba ta fita daga makaranta sai makaranta mamunta ko ba ta nan mu ba ma fata mai mu wani amma wanda ya mata wani abin Allah kamar me da aniyarsa Allah kuma ya saka mata da gaggawa Allah shi da abin da zai ji raɗaɗi a jikin shi da zai zo yana ladama hannu bibi yana neman gafara aisha yarinyar mijina yi to mu dai da safe dai sun je islamiyya sun dawo amma wuraren karfe 11 ma 12 duk suna na daki na ma suna wasa inda gaskiya yarin ita ba ta yawo irin ta fita ma ta dade baka ganta ba haka to mu dai tunanin ma dai suna tare da yan uwansu dai haka nan makwabta suke ba su nisa ba sai lokaci islamiyya da yake mahaifiyar ta ba ta nan ta dan fita haka makwabta sai ta dawo za ta sa su wuce islamiyya wuraren karfe biyu haka sai ta zo za ta sa su tafi maka an taɓa wannan sai daga baya kawai kuka zo muka ji wannan hakan yasa muka ba a ganta ba bayan karfe hudu kusan karfe biyar sai wani manomi ya je gona sai ya tsinkaya aka ce mai ai ga yarinya can a kwance an kashe ta sai zai faɗi mana sai muka ce aka je aka duba aka ce ita ne dan wasu suka duba aka ce ita ne sai muka ruga da tabarma da yake ba za ba babba ce karama ne muka je muka duba muka ganta a cikin gangaren gona bakin rami gangaren makabatan kabilu muka je muka same ta a kwance a wannan yanayi mun ganta a yanayin da kamar an yi kokowa da ita yadda ka san ayin kowa ne ta kama ganta a kwanci eh, cikin ta haka kamar an abu na dinta, a kamar ciwo a wuraren hanci ta kuma kamar shaƙa mata wani abu a hancinta da jini duk da cewa cikin dare ne haka yasa muka ji ta bakin ɗaya daga cikin malaman da ta yi ma wannan garin wanka ta tabbatar da irin abin da ta gani kamar haka eh to abin da muka gani shine mun mata wanka mun duba ta gabanta da alamun cewa an taɓa ta sai kuma dan gefenta da muka ga alamun jini sai abu da yake fito mata ta hanci eh shi ne kawai abin da muka iya gani eh to mu ma muna a tunanin mu fyaɗen ne aka yi mata dan iyayenta sun ce ma ba ta fita ba a zuwa ba ta zuwa ko ina an kama ta ne aka tsallaka da ita can tsallaken titi wajen makabarta a nan aka je aka samo magawanta don tun da safe ake neman ta ba a ganta ba sai da yamma har an kai report police station ita ma sadiya babajo foundation ta tabbatar da shirin shanshani irin kokarin da suka yi ganin sun kai wannan yarinya asibiti hmm, a gaskiya mun samu kira cewa an tsinci wata yarinya a gefen makabarta kuma ana zargin cewa an yi mata fyaɗe ne har ta rasa ranta to sai muka garzaya wannan unguwan muka je muka tabbatar da mun gagawan to dama matakin farko da ya kamata mu fara ɗauka shine a ɗauki yarinya a garzaya da ita asibiti domin likitoci su duba mana don mu gane menene musabbabin eh, rasuwan nata to kuma haka muka yi muka ɗauki gawa muka tafi da shi eh, barau duka hospital inda suka auna ta suka duba mana cewa an taɓa ta to amma daga karshe sai likitan ya yi bayani idan muna buƙatan a yi autopsy don a tabbatar da abin wanda ya yi sanadiyar mutuwan nata ya kamata a bar gawan kuma muka samu yan uwanta suka ba mu haɗin kai shine aka bar gawan har ya kai ga an gama duk binciken da ya kamata a yi to ni dai zan fara jan hankalin iyaye mata ne saboda gaskiya kamata mu ƙara sara 'ya'yanmu mu nuna ma 'ya'yanmu aibin da kin fita wani ya ja ce zai kai ki wani wuri saboda ina ganin yarinyar nan da ta san da cewa ko kuma iyayenta sun nuna mata idan ta fita wani ya jata ko da dan uwanta ne kaga da kila in ta gane ta yi kwarwa kila jama'a za su gane cewa ya ja ta har ya tafi da ita daji to amma kamar iyayen suna karancin irin falakar da yaran mu akan magana a kama su a tafi da su ina ganin shi ya bada hali har ko bako ko dan gida ya zo ya ja ta kai ya aikata mata abin da ba daidai ba sai iyaye yan uwan mu mata su ƙara sa ido sosai shugabanni jami'an tsaro da sarakuna duka gaba ɗaya dai a haɗu a dinga ma 'ya'yan musamman matashiya akan maganan duk wanda ya zo ya kama su gaskiya suke su yi ihu saboda al'umma su wucece su shi ma ba kakakin rundunar 'yan sanda na nan kaduna ya tabbatar da irin binciken da suka yi inda ya ma shirin shanshani karin haske game da wannan aika-aika da aka yi ma wannan yarinya ya yi bayani kamar haka sunana asp mamu jalige kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna hakika ne gaskiya a makon da ya gabata karshen makon da ya gabata mun samu rahoton cewa an tsinci wata yarinya a nan kurmin mashi wanda ake tunanin cewa a sanda aka tsince ta ba ta da rai eh, da jin haka muka tura jami'an tsaronmu domin su je su gani kuma su tabbatar sun yi wani abu a kai ba tare da bata lokaci ba suka ɗauki ita wannan yarinya aka kai ta zuwa asibiti a asibiti aka tabbatar da cewa ba ta da rai Eh, sannan daga bisani muka rubuta masu eh, jami'an asibiti cewa muna so a bincika mana eh, menene ya faru da ita muka jira na tsawon 'yan kwanaki alhamdu suka bamu mu result cewa ita wannan yarinya mai suna aisha ya'u yar shekara biyar zuwa shida an yi mata fyaɗe ne bayan an yi mata fyaɗe kuma aka yi mata mummunan bugu a kanta wanda wannan abu shi sanadin mutuwarta wannan shi ne abu da muka samu daga wurin likitoci eh, sannan baya ga haka eh, muna nan mun baza jami'an mu eh, a cikin uniform da kuma farin kaya domin na farko su tabbatar da cewa wani abu haka bai kuma faruwa ba abu na biyu kuma su tabbatar da cewa an kama wanda suke da hannu a cikin wannan abu domin a hukunta su. To a tuni dai an wuce da wannan margariya da aka yi ma wannan aika-aika makabarta inda aka yi binne ta tare da fatan Allah ya gafarta mata wannan al'amarin da ya kamata hukuma su jajirce musamman game da wannan al'amari da yake ta faruwa wannan yanki karshen shi wannan ripotin kenan shehu usman liberty tv shani to warala barka mu da ganin wannan rahoto sai mai fatan allah ya gabarta mu wannan yarinya ya kuma kawo mana saukin faruwar irin wa'annan lamura da suka faru bari mu je ga rahotonmu na gaba inda rasuwa ce ta marigayi tsohon gwamnan tsohuwar jihar kaduna wacce ta hada da kaduna da katsina wato malam abdulkadir balarabe musa sauran 'yan jiya? wanda allah ya raya shi kimanin shekaru 84 a haife shi 1936 ya rasu kuma shekara ta 2020 wakilinmu ya leka inda aka yi jana'iza da kuma binne margayi malam abdulkadir balarabe musa wato balakaya bari mu ga wannan rahoto Thank you. kullum nafsin za'iqatul maut tabbas kowane mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa a ranar laraban da ya gabata Allah ya amshi rayuwar fitaccen ɗan siyasan nan wato tsohon gwamnan jihar Kaduna a shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1981 shi dai wannan maragayin mai suna Abdulkadir Balarabe Musa ya rasu yana da shekaru 84 a duniya maragayin mai suna Abdulkadir Musa ya sha gwagwarmaya na siyasa a ƙarƙashin jam'iyyarsa na PRP da kimanin karfe hudu na rana al'ummar musulmai suka yi dandazo zuwa masallacin Sultan Bello da ke nan Kaduna. Inda babban malamin nan Sheikh Ahmed Mahmud Gumi ya yi jagorancin yi masa sallar jana'iza a wannan masallaci. Shirin shashani ba a bar mu a baya ba mun leka inda aka yi wannan sallar jana'iza da aka wuce da margayin zuwa gidansa na ƙarshe. iza an wuce da marigayin balarabe musa zuwa gidansa na karshe wato makabartan da ke isa kai ta a nan kaduna nan da ke muka ji ta bakin wasu daga cikin al'umman da suka samu halartar wannan jana'iza na marigayi suka miƙa su tare da jan hankalin 'yan baya musamman 'yan siyasa da su duba irin rayuwar da marigayi ya yi a lokacin da ke a raye. da gwagwarmaya da ƙin jinin zalunci da rashin adalci a najeriya ga irin rayuwarsa abun kori ne na siyasan aƙida siyasan gaskiya siyasan tabbatar da adalci a jihar kaduna arewa a najeriya gaba daya balarabe musa ya yi rayuwar shi a hali na kwatanta gaskiya ba kuma mutum ne wanda za a ce wai wayan suka faɗi daga a cikin in har rayuwar shi za a ga irin gaskiyan da ya rike amanan da ya rike da kuma irin gwagwarmaya da ya yi wanda ya kamata ya zama abin koyi ga 'yan siyasa na yanzu da wanda za su nan gaba a kullum shi balarabe haka ya rayu ya rayu akan wannan tafarki nashi kuma allah ya gafarta mishi allah ya kwakwa musa duk a rayuwar shi ya jajirce kan ah, aƙidan shi aƙidan shi ne na taimaka ma talakawa so ni abin da ke ganin cewa bala sake na ya bar mana kuma idan Allah ya za mu kari mu ga cewa mu wani tafarki kuma wannan shine mutumin da ya yi iyakacin bakin kokarin shi domin ya ga al'umman jihar Kaduna da Najeriya musamman arewacin Najeriya an zama daya kuma an tafiya daya kuma an samu karuwan arziki saboda haka za mu yi karamin yi karamin babban rashi kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama ga yanayin halin shi da muka sani da kuma irin wanda ya zauna tare da mutane da yadda ya mulki da haka ka duba yadda mutane suka cika kai ka ce yau juma'a ne kuma wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce, duk gawar da aka ta samu wato wacce aka sallace ta ta samu ziyartar mutane arba'in muminai daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana da bakinsa yake ce wannan gawar ana fata allah ya gafarta mata da haka muna musu fatan alheri muna muna wa yan aziya muna kan mu ta'aziyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi za mu koma kuma kowa hanyar kenan muna masa addu'a Allah ya ji kanshi gafarta masa ya sa ya huta mu kuma da sana mu ta kyau alal hakika an samu babban gibi sai dai hakuri samun mai wannan gibi kuma zai wuya ah, a ya taimaka kwarai wajen ci gaban siyasa da kuma haɓaka arziki na ƙasa da kuma taimakawa wajen ilimi muna fatan allah ya gafarta masa alisa halinsa na kirki ya bisa an yi rashi babba tunda mai da irin waɗannan to sai dai kuma Allah mai girma da dauka shi ya san irin su shi ke iya kawo kamar su ko wanda ya tafi su dan komi na shi ne Allah ya gafarta masa Allah ya rahama masa Allah ya sa ya huta ba kowa ne a Najeriya yayi wannan gashi sai mu ce insha Allah insha Allah ramshe shi Allah sa ya huta Allah shi kyauta namu ba dai ba sani ba da yawa ma ba su san mene wani ne Balarar Musa ba amma alhamdulillah mun san shi kuma mun muna koyi da shi da halayensa kuma muna fatan su ma su koyi halayensa su ji me menene halayen nasa sanin su koyi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, shi dai wannan babanmu kakanmu da ya rasu gaskiya an yi babban rashi a ƙasa ga baki daya a musamman a bangaren shugabanci a ƙasar nan sosai an yi rashi an yi rashi ne wanda gaskiya magana mai da kaman su a siyasa musamman a bangaren siyasa a ƙasar nan babu irin shugabanni tsayayyu wanda suka tsaya suka rike siyasa irinsa gaskiya magana ni muhammad sun aiki da balari musa kuma makwabci na ne ah, ni ina deputy speaker shi na gwamna ah, an yi zama mai daɗi na gwagwarmaya mai daɗi ba irin na yanzu wani yaudara an yi gwagwarmaya ne a da amma an zai yaudara ke saboda haka mun gama lafiya alhamdulillah kuma allah gafarta mutu tije ne mutum ke Eh, eh, ne wato shi mana abdulkadir bara musa kamar yadda na ce babanmu kakanmu kuma abokinmu kuma shugabanmu a mutum ne wanda yake da sauƙin kai fiye da duk yadda mai tunani zai yi tunani mutum ne wanda kofar shi bude yake ga yaro da babba da tsoho mai mulki da mara mulki talaka da sauransu mala abdulkadir bara musa ya kasance mutum ne wanda mu a matsayinmu na ni a san da ya gwamna 1979 zuwa 81 har ya sauka ba a ma haife ni ba kuma in fact lokacin ma ba a ma kila san za a haife ni ba a wannan lokacin amma bayan ya zama gwamna bayan ya har ya sauka zuwa wani lokaci mai tsoka ma aka haife ni na zo na taso muna jin sunan shi muna jin sunan shi har muka zo na zo na san inda gidan shi yake babu wanda ya taba kai ni gidan shi ya kama hannu na kai da kai kaina na kai kaina gidan kuma da na je ba a amshe na matsayin bako ba amshe na matsayin dan gida fiye da shekara goma sha biyar mun ma'amalance shi mun zauna mun kwankwaɗi ilimi daga gare shi to a tuni dai an binne marigayin da ya rasu yana da shekaru 84 a duniya ya bar mace ɗaya da kuma 'ya'yansa guda tara tare da fatan allah ya gafarta masa ya kuma kyauta zuwan ɗin baya ƙarshen wannan fotun kenan shehu usman liberty tv shan shani to malala barkan mu da dawowa alhaji aminu roja kuma kace to kana da ta'aziyar wannan bawan Allah a ah, ah, to ah, nasiru mobile daga sokoto ibrahim bai da sadun daye ajo kofar rini daga jihar sokoto kuka ce kuna ta'aziyar margayi alhaji abdulkadir balarabe musa muna godiya da kasancewa da ku musa ibrahim daga ɗan rini to muna godiya da wannan sako naka daga ɗarini yusuf mani yusuf rege daga garin cahe ta jihar zamfara kai ma muna godiya da kasancewa da kai to bari mu je mu ga yadda aka miƙa ita wannan sanda alabashi idan muka dawo sai mu ɗora a cikin wannan shiri yadda aka bayar da sanda ga sabon sarkin zazzau malam ahmad nuhu bamalle ga wannan rahoto a kullum halin Allah kan ba da mulkinsa ga wanda ya so ya kuma anshe shi a duk lokacin da ya so biyo bayan rasuwan mai martaba dr alhaji shehu idris da ya kwashe shekaru 45 yana rike masarautar zozo a ranar litinin da ya gabata aka yi bikin ba da sandan girma ga sabon mai martaba wato ahmadu nuhu bambali wanda aka bashi wannan sandan girma karo na goma sha tara a masarautar zauzau. wannan masarauta mai daɗaɗɗen tarihi da safiyar litinin ɗin mai martaba nuhu bambali ya fito da 'yan majalisunsa inda suka zagaya wannan masarauta hakan ya sa al'umma da dama da suka bullo daga garuruka daban-daban da suka halarci wannan gagarumin taro da aka yi a wannan rana na litinin inda mai girma gwamnan jihar kaduna ya miƙa ma mai martaban sandansa na girma karo na sha tara a wannan lokaci kammala wannan bikin nan take shirin shanshani ya ji ta bakin wasu da suka yi bayani da kuma irin nasu godiya ga allah da ganin wannan rana da aka yi mm, lallai ranar farin ciki ya wurin mu gaba daya sai dai mishi fatan alheri allah ya tabbatar da alheri allah ya taya shi riko lallai fatan mu kenan ga kowane mazauna zare wannan rana an dade ba a ganta ba to da haka wannan abu yadda ya zo muna biyayya ga mai martaba sarki kuma muna roƙon shi ubangiji allah ba shi ikon yi ma mutanen zare adalci da ladin zazo zuba ki daya to alhamdulillah tsakanina da allah na yi farin ciki da ban taɓa yin shi a wannan rayuwa ta irin ta wannan rana ba saboda matsayina na matashi shekara hamsin ba da suka wuce ban taba ganin irin wannan rana irin wannan rana ta yau ba da haka ni abin alfahari ne a wurina abin murna ne da jin daɗi a wurina ne wanda kamar inda na iyaye na suke ban tarihi ran da aka naɗa mai margayi mai mataba sarkin zazzau ni ma yanzu zan ba da tarihi ran da aka naɗa mai martaba sarkin zazo malam nuhu ba mali ahmad nuhu ba mali gaskiya ina jin daɗi kuma na ji daɗi zuwa da taɓa ji a rayuwata ta yau ba abun tarihi ne a wurina kuma abin farin ciki muna mai martaba sarki fatan alheri Allah ya taimake shi Allah ya bashi ikon adalci Allah ya bashi ikon rike gaskiya Allah ya bashi ikon tabiyar da mutanen lardin zazo gaba ki daya alhamdulillah muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon wannan kawowa wannan rana ta tara ga wata an ba da wannan sandan girma mun yi mu Allah godiya muna munna da wannan ba da sandan girma da aka yi wa mai martaba sarkin zazzau ubangiji allah shi taya shi ruku eh, mai martaba sarkin zazzau muna taya shi muna muna mashi addu'a allah ya sa yadda aka fara lafiya allah ya sa a wani lafiya da sa lafiya kamar yadda wancan mabrigayi ya mutu allah ya ɗauki rayuwarsa mun ji daɗin mulkin sa saboda haka shi ma muna son ya maimaita abin da ya yi a bisa yadda mutane ba su korafi ba a duk ko ina da ina kowa yana muna kuma kowa ya juyayin mutuwarsa saboda haka shi sa muke son shi ma ya ɗauki abin karshe sarkin gwandu ya mana bayani sala-sala game da mahimmancin ganin wannan rana na farko ina godiya ga allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana aka yi wannan taro lafiya aka tashi lafiya tunanin wayansu da zaton wasu na za a kawo ko wani tashi tashi na ko fitina alhamdulillahi ba a samu ba kuma kaga gari ya cika ina jajirtawa na rashin mai martaba sarkin zazzau alhaji daga cewa idris da allah ya mashi rasuwa yanzu kuma allah ya kawo mana makwafin shi wanda muka samu ambasada hamadu nuhu bamali ya sarki na goma sha tara a masarautar zazzau da kuma allah ya shiga shi ne sarkin zazzau yau gashi an naɗa shi an kuma ba shi sanda wanda mai girma gwamna ya yi kaga garin masarautar zazzau ta cika da jama'a daga ko'ina sarakai ko'ina hakimai ko'ina sun zo su taya murna ga mai martaba sabon sarkin zazzau ko kuma gare mu ma gaba daya mu da muka fito a wannan masarauta mun gode ma Allah alhamdulillahi sarkin zazzau sabo da aka nada yanzu mutum ne mai adalci mutum ne mai kamala mutum ne mai ilimi kuma ya goge a wuri-wuri daban-daban kuma ya yi ayyuka a waje daban-daban kuma mutum ne mai son gaskiya eh, mu kira muke so mu yi ko ina muna kira sauran jama'a matasa na lardin zazzau su haƙura a haɗa kai duk abin da ya samu inda dan masarautar zazzau ne inda kana da kishin shi to ya fasa same ka ana zuwa wani wuri a yi hayaniya da shauransu amma in ka zo gidanku ya kamata ka bada haɗin kai ne a samu zaman lafiya so ina jawo hankalinsu a ba da haɗin kai a ba ambasada ahmad nuba malli sarkin zazzau sabo na goma sha tara haɗin kai da goyon baya domin a samu cigaba a wannan masarauta. To mu ma dai a nan muna fatan Allah ci gaba da rike wannan masarauta ya kuma ba shi karfin ikon rike wannan masarauta da al'ummar da ke cikinta. Karshen shi wannan rufotin na Shehu Usman Liberty TV Shanshani. Tumarala barkanmu da dawowa maman basma daga gombe ah, shafale daga kyaffin magaji danya musa daga jihar nasarawa muna godiya da kasancewa da kai abdul umar da ke anguwar sharaɗa rabi'u mai jarida da ke kofar wambai kano duka mun ga sakonninku na fatan alkhairi alhaji ali mai kwalabe da ke layin sarkin kiɗa jos to muna godiya da kasancewa da kai alhaji ali mai kwalabe Baba Jummai daga kwata kukur muna fata kina lafiya da tijiyar arziki. Alhaji Sale Abdullahi zazzaga kukur muna godiya da kasancewa da kai. mu ga rahotonmu na ƙarshe wanda zai mana bayani dangane da yadda aka fasa shagunan al'umma a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta a kawo ƙarshen rundunar tsaro ta 'yan sanda da ke yaƙi da miyagun laifuka da kuma aikin ta'addanci wato sas to 'yan sanda sun sake damƙo inda ake zargin sun farfasa shagunan al'umma inda ake ganin sun yi abin da ba daidai ba to amma suna gaban 'yan sanda yanzu kafin daga bisani a kai su gaban kuliya wakilinmu shehu usman ya halarci wannan zama da aka yi akwai kuma rahoton da ya shirya mana na musamman dangane da yadda aka farfasa waɗannan shaguna ga wannan rahoto kwanakin baya wasu kamfanoni suka fuskanci kalubale na asarar dukiyoyinsu da suka yi a cikin kamfanonin da ke nan kaduna dandazon matasa suka fada ma wayannan kamfanonin da suke wannan gari na kaduna inda suka wuce musu da kayayyaki daban-daban sai dai ba rundunar 'yan sanda na kaduna ta yi nasarar kama wasu daga cikin kayayyakin ciki kuwa har da motoci da keke nafe da babura makil da wayaken soya a ciki da suka shigo domin sata a cikin wayannan kamfanonin Shirin canza ne ba a bar a baya ba mun garzaya zuwa ofishin rundunar 'yan sanda na nan Kaduna inda kakakin rundunar 'yan sanda ya yi mana ƙarin haske game da wannan nasara da suka samu. DSP Muhammad Jalige ya mana ƙarin haske. Shi wannan al'amari kamar yadda kowa ya sani eh, al'amari ne da ya shafi zanga-zangar lumana daga 'yan Najeriya domin su ayyana rashin gamsuwansu da wasu daga cikin al'amurori da ke tafiya musamman akan rundunar sas ta rundunar 'yan sanda daga nan ta gari suka shigo cikin al'amari a wasu sassa na ƙasar nan hada da kashe-kashe aka yi da kone-kone to alhamdu mu a jihar kaduna abun ya zo da sauki an je an balle ah, wurin da aka ajiye kayan abinci wanda aka ajiye za a raba ma masu karamin karfi duba da cewa cutar corona ta hana mutane sakat ta hana kasuwanci da sauransu suka balle wannan wurare suka yi sama da faɗi da kayayyakin da suke cikin wannan wuri daga bisani suka fara bi wurare daban-daban duk inda aka san akwai abinci a a fasa a ciki an taba kayayyaki da ba na gwamnati ba wanda kaya ne na 'yan kasuwa da sauransu muna nan muka gudanar da bincike akan wani al'amari mun kama wasu daga cikin masu hannu a cikin wannan abu mun kama kimanin mutum 75 mun kuma gurfanar da su gaban alkali kamar yadda ya kamata sannan a wurin wannan mutane guda 75 mun samu kayayyaki da dama wanda suka kunshi eh, katifin kwanciya ac fridge teburan ofis da ku da dai sauran kayayyaki na gidajen mutane a nan wuraren da aka aikata laifi musamman wurin kakuri nan ofishin pan mun samu motoci da kuma babura da keke napep wanda wannan ababen hawa masu laifi ne suka gudu suka kyale su a wannan wuri a halin yanzu wannan ababen hawa suna nan a hannunmu muna kan gudanar da bincike a kansu. Shirin Canshari ya leka ɗaya daga cikin kamfanonin da aka yi waɗannan aika-aika inda muka ga motocin a tsaye da kuma alamomi na sace-sacen da aka yi na wakan soya a ƙasa. Nan ba muka ji ta bakin ɗaya daga cikin manajan wannan kamfani inda ya bayani kamar haka. Labarin karfe uku da rabi haka, dan security supervisor ya kira ni. yana gaya mun cewa akwai wasu yara da suka zo da gari suna riot so sun zo kuma ta nan gefen waya house mu ga shi nan sun balle gate sun shigo cikin fi a bana ɗin ofis ɗinmu sun balle gate ɗin waya house sun shiga ciki sun fara ɗiban kaya ya kira ni na kuka so ni kuma lokacin ina gida na kira na dinga kiran ogannin mu daga can sama cewa a turo security da allah su zo su taimake mu don su kawo ƙarshen wannan abin so da ƙarshe dai 'yan sanda suka zo suka gaba za su iya ba suka tafi dan daga baya ogama daga can sama sai ya kira sojoji ya kira gco na nan kaduna ya tura mashi namba na ya kira ni sannan shi kuma ya kira wani lieutenant a nan kalafanzin ya kira ni muka yawa da shi ya ce so yaran shi suna zuwa ya ba yaran shi wa yaran shi ya kira ni ya ana eh, ga kamar misalin karfe takwas tar saura haka na dare so sun zo sai ya kira ne ce min gasa a wurin ya ce amma ya ga wurin mutane sun yawa me ke faruwa guri kamar kasuwa na ce mishi to mutanen da suka zo mana sata ne shi ne ce to ba damuwa so sai ya yanke wayan da yanke can eh, kamar misalin minti talatin haka na sa kiran shi Mu bai fikin ba sosai na yi tunanin cewa eh lallai ina gaba mamaki kila ko sun dan fara koran yaran ne sosai kamar misalin karfe goma da rabi haka sai yake ce mu sori yanzu yake ganin miss call dina amma ga abin da yake faruwa sun kori yaran nan sannan sun bar keke na fef da motoci bus da gob gob haka a wurin sai na ce to wannan abu ya yi kyau kuma mun gode ka gani kamar da kuma kuke gani sun balla gate din sun balla wancan gate din sun balla gate na shigowa sannan sun faffasa duka katangun da ke nan wurin da asalin kwanan abin nan duka sun faffasa kamar yadda kuke gani sun shiga sun fasa mana ofis gaba ɗaya sun rusa komi a wurin sun kwashe mana kwamfutoci sun kwashe mana abin da muke aje kuɗi wanda ake ajiye ma safe sun kwashe mana kwamfutoci akwai kuɗi a ciki ina ga kusan miliyan ɗaya sannan akwai motan oganmu a cikin ofis sun faffasa shi sun kwashe mana duka executive chairs a eh, eh, kujerunmu da muke zama sun kwashe mana tebur tebur da muke aiki sun kwashe mana fan ɗinmu sannan kusan rabin soyan da muke da shi a nan gudun sun kwashe fiye da farbi so an taƙaice muku da asarar da muke a wannan wurin tafi karfin ta miliyan 500 so ina ganin kamar duk wanda yake wucewa nan wurin inda mutum wannan hanyar wucewan shi ne ko kuma yana jin labari ya san cewa wannan kamfanin ba na gwamnati ba ne ba kamfanin gwamnati ba ne ba kayan gwamnati ba ne kayan kamfani ne mai zaman kanshi ko ba haka ba so duk wanda ya sani ya san haka sai dai kuma mutum wanda zai je faɗa wani abu wanda yake saɓanin haka nan kamar magana da kai yunwa ba mu ba magana ni a na ba yunwa ba ne idan yunwa ta kama mutum bai kamata ya je ya mutane sata ba na farko mutum na da ƙarfi ila yana da wanda zai je neman abinci ya kamata mutum ya je can wurin so abin da nake magana magana da kai cewa ka gane kamar ana sabatajin abin ne ka gane to haka ne saboda idan ba haka ba me zai kawo ku je ku rusa mutane ofis ku kwashe mutane laptop hatta window da da kofa da windows gaba ɗaya duka an cire komi da komi to ya zaka ce wani abin yunwa ce yunwa tana kawo ka janareto din mu kun ga gashi nan kamar da kuke gani a bayan ku sun kokkunce wasu abubuwa da yawa sun balle motan ogan mu hatta kujerun sun cire yanzu kaga wannan muna da mt sacks a nan wurin duka sun ɗauke su to yunwa tana za ka ce mt sacks ne wakin suya ba masara ba ne wakin suya ba shinkafa ba ne kuma gwamnati in za ta siya ai ba ta siya wakin suya ta ji ko ba haka ba su wannan na farko sun zo suna rayu ɗinsu ne suka zo suka lalata mana abubuwa dama akwai wata manufa ne abin da nake gani a cikin zukatansu yau a tuni dai rundunar ta miƙa waɗanda suka shigo hannu ga kulyamar ta sabo tare da fatan matasa za su ci gaba da kiyayewa an dai ce in kunne ya ji ki ya tsira Karshen shi wannan rufotin kenan shehu usman liberty tv shan shani. to madalla barkan mu da dawowa da ganin wannan rahoto na yadda aka kama waɗanda ake zargin sun farfasa shagunan mutane to yana ga yau nan ya kamata mu ja labulen wannan shiri da wannan rahoto namu na karshe a majalin shi bitrus da ya tsaya mana a kan kyamara idris da ke birnin tarayya sai kuma ibrahim buba baban gida da kuma shamsuddin shamu da suka tsaya wurin ganin wannan shiri ya zo muku ni na jib mustapha bawa tsafe nike cewa mu haɗu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu na farko lafiya sunana Ismail Umar Muhammad kuma masoyin kallon tashar Liberty TV tashar yanci kai nima ina da yanci kana da yanci kina da yanci suna da yanci kuna da yanci kai duk muna da yanci kasance da tashar yanci mu samu yanci a kasar mu Najeriya mu tuna fa yanci ya dara bauta Liberty TV tashar yanci Hai! Uwa muna da kana da yan liberty tv tashar yanci yanci yanci watan wata rana kwanciyar hankali za ta koma a jihar borno a arewa maso gabashin najeriya rayuwar yau da kullum za ta koma a karkara haka ma harkokin yau da kullum a birane amma har yanzu akwai zaman ɗarɗar a zukatan mutane kusan koyaushe akwai fargabar fuskantar tashin hankali fargabar cewa ƙungiyar boko haram za ta kai farmaki ko harin kunar batun wake alama ta rikicin da har yanzu ba a gama shi ba gwagwarmayar da najeriya take da ta'addanci yunkurin da take yi na kawar da bakar aƙida duk da haka akwai 'yan najeriya da suka miƙe don ƙalubalantar wannan ta'addanci suka nuna jarumtaka wajen yaƙarsa domin komai duhun dare akwai hasken safiya a gaba. gari a Chibok, Rebecca Solomon takan tashi ta fara ayyukan gida. Kama irin wannan rayuwa mai kama da ta sauki ta zamo mata mummunar ukuba a ranar 14 ga watan Afrilun 2014. sun zawo sun zo gari mu sai kuma ba mu sani ba mu mun gudu mun tafi jaji a wannan daren ɗiyar rebecca deborah za ta kwana a makaranta saboda suna karatun yin jarabawa da safe jarabawar da ba su samu yi ba kenan mun kwana a jaji mun dawo gari mun zo sai an yi gaya mana cewa ya mata jiji Masu wallai ba na sai muka je muka duba jiji ba kowa ko faɗin da suna kwana a ciki din an kunne Deborah tana ɗaya daga cikin ɗalibai mata da aka sace daga makarantar secondary ta Chibok aka shiga da su daji. Ko wani abu ita ne yanayin dafa abinci ma ita ne yanayin To, an zo an ɗauke mini ita. To, kayana sun yi ne in koshi in wanke kayana. To, dole ya shiga damu. Kwanaki dubu ɗaya kenan rabon da Rebecca ta gaɗiyarta. Sace Deborah tare da 'yan mata fiye da 200 na Chibok ya nuna wa duniya irin rashin imanin Boko Haram da kuma rashin sanin madafa na gwamnatin Najeriya na wancan lokaci. Wannan ya zaburar da 'yan Najeriya da dama suka fara ɗaukar matakan kansu. Buki Shaunibare ta so zama ƙwararriya kan harkar ma'aikata a Abuja babban birnin Najeriya. amma sai lamarin watan afrilun shekara ta 2014 ya faru ya kuma sauya mini alƙiblar rayuwa baki ɗaya Buki ta zama ɗaya daga cikin jigogin kyamfe na Bring Back Our Girls. I for those girls to be out there. And then we to stand solidarity with these girls, and then we stop us. Yeah. We Tare da taimakon kafofin sadarwa na social media, kyamfe na Bring Back Our Girls ya sa duniya ta yi Allah wadarai da Boko Haram. Kamar miliyoyin jama'a a faɗin duniya, ni da mijina mun fusata, kuma mun yi Allah wa dare da sace ɗalibai mata su fiye da ɗari biyu da aka yi daga ɗakin kwanansu na makaranta a nigeria a cikin tsakar dare. Shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya yi wuf don yin farfaganda da wannan kaurin suna da ƙungiyarsa ta yi. inda ya barazana sai da matan a bayi ko kuma aurar da su ga mayakansa. wannan abu ya taba boki Ni ma na taɓa shiga irin wannan halin ko da yake ba a taɓa sace ni ba. Na san zafin a yi wa mutum fyaɗe. Na san zafin tilasta wa mutum ya yi wani abin da ransa baya so don kawai ya kubuta da ransa. A yayin da duniya ta sanya idanu, gwamnatin Najeriya ta yi ta alƙawuran kuɓuto da 'yan matan. to amma rashin daukar matakin gaggawa ya fusata iyayen ɗalibai idan har gwamnati ba za ta yi wani abu ba muna roƙon majalisar ɗinkin duniya da ta zo ta taimaka mana idan majalisar ta ki ta taimaka mana kuwa to ba mu sanya ya samu yi ba cikin mako biyu da sace 'yan matan na chibok buki ta yanke shawarar abin da za ta yi za ta ci gaba da gangami har sai 'yan matan nan sun komo gidajen iyayensu and we were screaming like 15 old days mun ɗaga murya sosai muna cewa yau kwanaki goma sha biyar kenan wasu daga cikin iyayen nan ba su ga 'ya'yansu ba aka cika kwanaki talatin babu su wannan abu ya ɗaga mana hankali buki bata san cewar waɗannan kwanaki talatin da take magana kan su za su ja har shekaru uku da watanni ba nigeria. Kasa mai arzikin mai da gas ƙasar da ke kokarin nuna kanta a zaman tauraruwa ko giwar afirka a wannan zamani amma kuma mai fama da rarrabuwar kawuna tana da mutane miliyan 180 da ƙabilu kimanin 250 ko a lokuta na kwanciyar hankali ma najeriya ƙasa ce mai wuyar mulka bambancin al'ada da na tattalin arziki ya raba yankin arewacin ƙasar daga yankin kudanci inda ake tonon mai babu inda wannan bambanci ya nuna kai kamar arewa maso gabashin najeriya inda mafi yawan al'ummar sa musulmi ne duk da cewa najeriya na samun dubban miliyoyin daloli kowace shekara daga man fetur fiye da kashe 60 cikin ɗari na al'ummar najeriya suna zaune cikin talauci a arewa maso gabas yawan masu fama da talaucin ya mazarci haka Muna magana ne kan ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da talauci. Aka fi yin watsi da su. Yanki ne da ke cikin waɗanda suka fi ƙarancin masu ilimi a duk Najeriya. da haka tun da farko ma wannan yanki ne da baya ganin mulki na gari. Sannan mutane sun fara kosawa a saboda ganin rashin daidaiton da ke akwai a tsakanin al'umma. Talauci da rashin daidaito da kuma rashin kula daga masu rike da madafun iko sun taimaka wajen dasa wata aƙida mai tsauri ta musulunci a yankin arewa maso gabas shugabannin wannan tafiya sai suka gina aƙidar su akan harsashin ɗaya daga cikin ƙungiyoyi mafiya tsaurin ra'ayin addini a duniya It was at that time in 2003 a A wannan lokacin ne a shekarar 2003 sai aka samu wata al'umma da ta keɓe kanta ta koma bakin iyakar najeriya da niger domin shimfiɗa da musulunci tsantsa irin ta 'yan taliban na afghanistan da farko ƙungiyar tana ayyukanta a cikin lumana kuma sakonninta na haɗa kan kowa da kowa ne koyarwar da suke yi ita ce mu tsarin mu daban ne idan tsarin da kuke yi baya mutunta ku ko kuma ya ware ku to ku zo nan mu na kowa da kowa ne mu ba uh, za mu nuna muku wariya ba aikin allah muke yi uh, manufar mu ita ce kafa al'umma mai adalci wannan sako ne mai daɗin ji musamman a kunnuwan waɗanda suke jin ba a damu da su ba daga bisani ita kanta wannan al'umma ta rabu gida biyu shugaban bangaren da ya fi karfi da tasiri yana sa kafa tsari na musulunci tsantsa